a jiya ne kotun soja na musamman da aka kafa a garin maiduguri ta yanke hukunci ga wasu jami'an soja guda hudu kan wasu laifuffuka da suka aikata daban-daban lokacin da suke gudanar da yaki da yayan kungiyar boko haram an da yanke hukuncin farko ne dai ga wani jami'in soja da ke da shekaru goma sha uku a aikin soja da kuma kirke da mukamin meja da ake kira muhammad usman iyam da zai shafe watanni goma sha takwas ba tare da matsawa daga mukaminsa na mejo ba wanda kuma aka zarga aka kuma tabbatar masa da laifinsa cewa ya gudu ne daga wani ƙauye da ake kira ta kwambare a ƙaramar hukumar Goza lokacin da suke yaƙi da 'yan ƙungiyar boko haram ba tare da izinin manyansa ba ya koma wani garin na daban ta haka shugaban wannan kotu na musamman wato brigadier general olusegun adeniyi ya tabbatar masa da wannan hukuncin this court has also considered the need to ensure the maintenance of discipline especially as our counter-terrorism and counter-insurgency war fighting continues This course hereby sentence you to 18 months forfeiture of seniority on the rank of major. All places. ya ce wannan kotun za ta yi kokarin ganin cewa ta kawo da a cikin aikin soja musamman ma a cikin wannan yanayi da muke ci gaba da yaƙi da yayan ta'adda don haka wannan kotu ta yanke maka hukuncin watanni goma sha takwas a matsayinka na mukamin mejo wato ma'ana shine ba zai samu wani ƙarin girma ba har na tsawon watanni goma sha takwas masu zuwa nan gaba inda zai ci gaba da kasancewa a matsayinsa na mejo haka kotun ta kuma yanke ma wani mai mukamin mejo din da ake kira muhammad dan bello shekaru biyu sakamakon laifin da ake zargin cewa ya aikata da kuma kotun ta tabbatar da cewa shi ne ke kula da tankunan yaki lokacin da suke gudanar da yaki da yayan ƙungiyar Boko Haram a ƙauyen da ake kira ta Kwambare wanda ya janye tankunan yakin nasa ya koma garin Bita duk da cewa bai samu amincewar yin haka daga wajen shugabanninsa ba amma ya kunnen kashi ya kuma janye daga inda aka ajiye shi ba tare da wani barazanar hari daga wajen abokan gaba ba wanda hakan kotun ta ce shi ma zai kwashe shekaru biyu a matsayinsa na mejo ba tare da an ƙara masa wani girma ba haka zalika kotun ta kuma yanke ma wani shekaru shekaru biyu mai mukamin kaftin da ake kira Elijah Ɗanladi Lecce sakamakon janye wasu motocin yaki da yi daga garin Takwambarin zuwa garin Bita wanda aka ce zai kwashe tsawon shekaru biyu ba tare da samun wani girma ba zai kasance dai a matsayinsa na kaftin. A zaman na jiya ne kotun ta kuma sake yanke ma wani kotun soja da ake kira Mardunar Cukuma watanni goma sha takwas a gidan yari sakamakon samun wasu alsashe da aka yi a wurin sa har guda tamanin da tara a cikin jakarsa a wata tashar mota da ake kira tashar Kano wanda aka ce ya kamata ya mika su ne amma bai hakan ba don haka kotun ta yanke masa wannan hukunci. Shugaban kotun da ake kira president wato Brigadier General Adeniyi ya shaidawa wanda ake zargin cewa kasancewa da alsashe 89 a jakanka wanda kuma ka amince a cikin bayanan da ka bayar har kuma ka shigo da su Maiduguri baka kuma mika su ga hukumar sojan ba da ma bindigar ka wannan ka san ba daidai bane don haka wannan kotu ta yanke maka watanni goma sha takwas a gidan yari amma kuma da amincewar herkwatar rundunar sojan kasar tun da farko dai sai da lauyan da ke kare waɗannan sojoji wato barista Shaibu Isa ya danna neman afuwa ga waɗannan mutane da aka yanke wa hukuncin na cewa ya kamata kotun ta duba irin halin da waɗannan mutanen suke ciki kasancewa mutane ne masu iyalai kuma sun sadaukar da rayukansu ne wajen bautawa ƙasar nan haka ya kamata kara kotun ta sassauta hukuncin da za ta aiwatar a kansu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya